sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkamu da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Baba yaku makeri ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shiri na yau Litinin 17 ga watan Mayu shekarar 2021. Kafin ku ji abin da muke tafe da shi ga babalai da kanun labarai. Babbar editan kamfanin dillancin labarai na Associated Press ta yi kira da gudanar da bincike mai zaman kansa game da harin da Isra'ila ta kai ta sama da ya auna kuma ya lalata wani gini a birnin Gaza. Da a ne kamfanin AP da gidan talabijin na Al Jazeera yake yada labaransa. Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya faɗa jiya Lahadi cewa baya shirin kawo ƙarshen kai har-har ta jiragen sama nan take da ya kashe mutane jiya a birnin Gaza. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya yi wata tattaunawa jiya Lahadi tare da manyan takwarorinsa na gabas da tsakiya masu fada a ji yayin da Amurka take kokarin ganin an dakatar da tashin hankali da ya sanadiyar mace-mace tsakanin Isra'ila da kuma Falasɗinawa. duniyar kenan aka saurara. A cikin shirin za ku ji cewa gwamnatin jihar Kaduna ta yi barazanar kame shugabannin kungiyar kwadago ta NLC shiyar jihar Kaduna da ke fara yajin aiki a yau. ayyukanmu ne za mu janye gaba ɗaya to ko ka sa rajista mun rubuta da aka kama mu dole ne sai mun yi aiki ballantana ma ba za ma mu je aikin ba ba ku fargaba abin da zai iya biyo ba ba ba fargaba in za ka yi abin da ya saba ma doka kenan bayan sako ɗaliban kwalejin gandun daji da ke afakan a kaduna masu shiga tsakani don sakin ɗaliban sun ce akwai yiwuwar sakin ɗaliban jami'ar greenfield da ke jihar kaduna nan ba da dadewa ba na greenfield ana na ana kai kuma abun da muke fata yanzu kuma muke jin murna ma sun daina kashe mutane domin kana so kai sulu da mutane sai ka shiga cikin su na biyu sai ka kuma yadda za su yadda da kai cewa ba ka zo yadda su bane bayan haka sarfila hashim gumal na tafi da shirinsa na ciki da gaskiya to amma bari mu fara da shan labaran duniya tukuna Jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karatu Muhammad Hafiz Baballe. Babbar editan kamfanin dillancin labarai na Associated Press ta yi kira da gudanar da bincike mai zaman kansa game da harin da Isra'ila ta kai ta sama da ya auna kuma ya lalata wani gini a birnin Gaza. Da nan ne kamfanin AP da gidan talabijin na Al Jazeera yake yada labaransa da kuma sauran kafofin yada labarai. Babbar editan ta AP Sally Bosby ta ce har yanzu gwamnatin Isra'ila bata bayar da takamaiman shaidar da ta goyi bayan kai harin nata ba wanda ya rushe wani bene mai hawa sha biyu na hasumiyar aljala'a sojojin isra'ila sun ce kungiyar hamas tana amfani da ginin ne a matsayin ofishin dakarun leƙen asirinta da kuma kera makamai sannan kakakinta ya ce isra'ila tana tattara hujjojinta da za ta nuna wa amurka kungiyar 'yan jarida ta ƙasa da ƙasa reporters without borders tana neman kotun hukunta manyan laifuka ta duniya da ta bincike hare-haren bom ɗin a matsayin yiwuwar aikata laifukan yaƙi. A halin da ake ciki kuma, Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya faɗa jiya Lahadi cewa baya shirin kawo ƙarshen kai har-har ta jiragen sama nan take da ya kashe mutane jiya a birnin Gaza. 'Yan sa'o'i bayan da jiragen yakin sojojinsa suka rushe wasu gine-gine uku kuma suka kashe akalla mutum arba'in da biyu. a wani jawabi da ya ta gidan talabijin ya faɗa wa 'yan ƙasar isra'ila cewa za a ci gaba da kai hari da ƙarfi sosai kuma zai ɗauki lokaci netanyahu ya faɗa wa shirin first nation na gidan talabijin ɗin cbs da ke amurka cewa na fatan ba zai ɗauki lokaci ba amma ya ce ba za mu dakatar da hare-haren nan take ba duk da kokarin kasashen duniya don a tsagaita wuta da aka shafa tsohon mako guda a musayar harba makamai tsakanin sojojin Isra'ila da mayakan kungiyar Hamas a zirin Gaza. Netanyahu ya faɗa a babban birnin Isra'ila cewa kungiyar Hamas suka kai mana hari ba tare da wani shiri ba kan birnin Kudus. Za mu dukkan abin da ya kamata don maido da doka da oda da kwanciyar hankali ya faɗi a cikin wata hirar talabijin. Labaran yana zuwar muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya yi wata tattaunawa jiya Lahadi tare da manyan takwarorinsa na gabas da tsakiya masu faɗa a ji yayin da Amurka take kokarin ganin an dakatar da tashin hankali da ya sanadiyar mace-mace tsakanin Isra'ila da kuma Falasɗinawa. Blinken wanda ya tashi jiya Lahadi zuwa kasar Denmark domin fara aikin harkokin diflomasiya na mako guda da ya mai da hankali kan yankin Arctic. ya yi magana ta wayar tarho da jami'an kasashen qatar da saudi arabia da masar da kuma faransa bayan iran ana ganin qatar a matsayin kasar da ta fi tasiri kan kungiyar mayakan hamas mai magana da yawan ma'aikatar harkokin wajen amurka nit price ya ce sakataren ya sake nana ta kiransa ga dukkan bangarorin da su kwantar da hankula tare da kawo ƙarshen tashin hankalin wanda ya lakuma rayukan farar hula na isra'ila da falasinawa ciki hadda ƙananan yara Blinken ya ta wannan batu a dukkan wayar tarho da ya yi a cewar sanarwar ma'aikatar hakokin wajen Amurka. Kafin baballe ya kawo sauran labaran duniya. duk da barazanar kama mambobin kungiyar kwadago da suka shirya zanga-zanga da yajin aikin gargadi na mako guda da gwamnatin jihar kaduna ke yi kungiyar kwadagon ta ce daga daren jiya lahadi za ta dakatar da komai a kaduna baki daya daga kaduna ga rahoton isa lawal ikara sanarwar fara yajin aikin kungiyar kwadagon dai ya sa gwamnatin jihar kaduna ta kira wani taron manema labaru inda ta sanarwar da duniya cewa ba za ta lamunci zanga-zanga na lalata kayan more rayuwa na al'umma ba kwamishinan kananan hukumomi da masarautu na jihar kaduna malam jafar sani shi ya yi wa manema labaru karin haske idan aka lura a 2017 wannan shi wamba da shi da mutanen shi 'yan kwadugo sun shigo wannan jiha tamu a sun da zaune tsaye saboda a lokacin nan suna jayayya da koran ma'aikata waɗanda ba su kware ba don haka tun daga wannan lokacin dama akwai sammaci na gani an hukunta shi wa ba da jama'an shi saboda wannan ta'adi da suka yi a jihar kaduna saboda haka muna gaya ma 'yan kodugon nan za mu tabbatar da cewa wannan doka ta hau kan kowane ne a riga an yi ma jami'an tsaro bayani kuma shi ta takobin cewa ba za su bari a dukiyar al'umma a bata shi ba. Sai dai kuma wannan barazana ba ta sauya tunanin kungiyar kwadagon ba saboda shugaban kungiyar na jihar Kaduna Comrade Ayuba Magaji Suleiman ya ce ya jin aikin da kungiyar ta shirya fa ba gudu ba ja da baya. ayyukanmu ne za mu janye gaba ɗaya to ko ka sa rajista mun rubuta za ka kai kama mu dole ne sai mun yi aiki ballantana ma ba za ma mu je aikin ba ba kwa fargaba abin da zai iya biyo ba ba ba fargaba in za ka yi abin da ya saba mu doka kenan ba abin da za mu da ya saba mu doka an yi zargin wancan karan da kuka yi wani abu makamancin wannan an ga wasu an ce an tattaba kayan gwamnati an ce yanzu ma har kunyo sojojin haya a ba gaskiya bane ba sojojin haya bane abin da ya faru shine muna da kungiyoyi arba'in da bakwai to kowace kungiya ta ba kungiyar ta ta reshen jihar kaduna umarni ta shiga wannan yajin aikin bayan an bada umarni su shugabannin na kasa za su zo su tabbatar da an bi wannan umarni kaga ba sojojin haya ba ne mu komai namu da tsari muke a tari gamu za ka gamu an san irin kayan mu an san maganganun mu ko ɗazu na ji wani an sa shi wai ya ce shi sunan shi nasiru usman ne ko nasiru waye yana ta magana ta ga kaman kodan kodago wannan ba wakilin kungiyar kodago ba ne ba mu san shi ma tana mu ce amma kun ji gwamnati ta ce shi shugaban naku in ya sake shigo da mu ana cige shi ba su san darajan shi ba bane suna fita kasashen waje amma ba su da wayewa na zamani to ko me ya tunzura kungiyar kwadago ne ta ɗauki wannan mataki comrade ayuba magaji suleiman shine shugaban kungiyar kwadago a jihar kaduna kuma shi ya marabci sauran shugabannin kungiyoyin da suka kawo gudummawa. yanzu dai a ƙasa ita ainihin local government an kori mutum dubu biyu a sashin kiwon lafiya a matakin farko shi ma a ƙarƙashin ƙananan hukumai an kori mutum dubu ɗaya da ɗari bakwai state universal basic education su kenan na malaman makarantar firamare an kori ma'aikata dubu hudu in ka haɗa kenan an kori mutum dubu bakwai da ɗari bakwai yanzu wannan yawa banda fa wancan dubu kusan talatin da wani abu na kora a dubu biyu da sha wanda ba a basu ake zuba yanzu. Tun a yammacin jiya Ladi dai gidajen mai suka cika da motoci masu neman man da za su yi tanaji don gudun kota kwana. Yayin da mutane suka dinga dogon dakon motocin haya a gefen hanyar da aka ga mutane suna ta tsayawa ba tare da sun samu mota ba. Gidajen mutane kuwa haka suka yi ni suka kwana didin ba tare da samun wutar lantarki ba. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna. a Najeriya. A gaida Isa Lawal Ikara. Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa da muryar Amurka daga birnin Washington DC. Yanzu ga baballe dauke da sauran labaran duniya kashi na biyu. Babbar kungiyar ma'aikatan jinya masu rajista ta Amurka ta yi Allah wadai da sanarwar da hukumar kula da cututtuka masu yaduwa ta Amurka ta kwanan nan cewa mutanen da aka yi wa rigakafin coronavirus ba sa buƙatar sanya takunkumin fuska a yawancin wurare. Wannan sabuwar shawara ta CDC bata dogara da kimiyya ba, bata kare lafiyar jama'a, kuma tana yin barazana ga rayuwar marasa lafiya, ma'aikatan jinya da sauran ma'aikatan lafiya a duk faɗin ƙasar. in ji babban daraktan kungiyar ma'aikatan jinya Bonnie Castillo a cikin wata sanarwa yanzu ba lokaci ba ne da za a sassauta matakan kariya ba kuma ba mu ji daɗi ba da cdc ta yi haka a yayin da muke cikin tsakiyar mummunan annobar ta karni shugabar nnu jane ross ta ce da a ce cdc za ta fahimci kimiyyar yadda ake yada kwayar cutar mai saurin kisa da ba a taba bayar da wannan sabuwar shawarar ba A jiya Lahadi mambobin wata kungiya masu adawa da juyin mulki da sojojin Myanmar suka yi ta janye daga dajin yammacin Myanmar bayan kwanaki suna fafatawa tare da sojoji yayin da Amurka da Birtaniya suka yi Allah wadai da cin zalin da sojojin suke yi kan fara hula. Mindad birni mai kimanin mutum dubu ɗari hudu da ke jihar cin ta yammacin Myanmar ya zama matattarar farar hula masu adawa da gwamnatin sojojin wanda suka kwace mulki a wani juyin mulki a ranar ɗaya ga watan Fabrairu. Wasu mazauna garin Mindat sun kafa rundunar tsaro ta ƙasar CDF wanda suka faɗa a cikin wata sanarwa jiya Lahadi cewa gwamnatin mulkin sojan ta kashe mambobin ta shida bayan shafa makonni uku suna fafatawa sojojin sun fafata da mutanen yankin amma mayakan sun ja da baya bayan har har da manyan bindigogi da sojoji suka kai wasu jami'an tsaro sun mutu sannan an ba da rahoton bacewar wasu bayan hare-hare a Mindad bisa ga rahoton gidan talabijin da jiya Lahadi da sojoji suke da iko da shi. Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. madalla. Kwanaki kaɗan bayan sako ɗaliban kwalejin gandun daji da ke afakan a jihar Kaduna. Waɗanda suka shiga tsakani don sakin ɗaliban sun ce akwai yiwuwar sakin ɗaliban jami'ar Greenfield da ke Kaduna. Ga dai Isa Lawal Ikara ya sake dawowa da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto. Dr. Ahmad Abakar Gumi wanda ke kan gaba wajen ceto ɗaliban kwalejin ya shirya wata walima ta musamman domin ta yi murna da kuma karfafa ɗaliban da ya ce wannan shine irin kokarin da kwamitin da ya ceto ɗan ɗalibai zai ci gaba a nan gaba. An yi wannan taro alhamdulillah na nuna godiyar ga Allah da kuma kiran wayan da aka sace nan mu ba su hankuri mu nuna musu muna tare da su muna jin ciwon abin da same su kuma muna fata in an samu haɗin kai na hukuma aka samu haɗin kai na a jami'an tsaro da kuma mutanen gari da malamai wannan matsala in muna gani za a shawo kanta. Na kuka kai akan magana kokarin da kuka za ku na ɗaliban Greenfield. Na Greenfield ana na ana kai kuma abun da muke fata yanzu kuma muke jin murna ma sun daina kashe mutane domin kana so kai sulu da mutane sai ka shiga cikin su. Na biyu sai ka kuma yadda za su yarda da kai cewa ba ka zo yaudara su ne sannan ka zo da abin da kake kokarin yin sulhu da shi to duk muna daukan wannan mataki muna kokarin a samu zaman lafiya tsohon shugaban hukumar inshorar lafiya ta ƙasa farfesa usman yusuf na cikin waɗanda suka yi jawabi a wurin wannan walima da har sai da ya kuka abin da ya sa na nemi ba a sun dalilin shi na zub da hawaye kukan daɗi da kukan rashin daɗi wayannan yaran 'ya'yanmu ne kwanan hamsin da shida a daji da ruwa da rana da kuda da sauro babu tabarma guda ma ta rasa juna biyunta na wata biyu wata uku 'ya'yanmu ne yau allah ya sun fito amma akwai sauran aiki yaran nan na greenfield har yanzu suna nan sannan yarinyar nan da ake kira liya sharibu ta dabci har yanzu tana rike sannan yara na chibok wurin 112 suna rike har yanzu sannan mu da yawa suna nan an rike su a cikin daji saboda haka akwai sauran aiki guyo ku tai sanyi ganin cewa kuna ta wannan kokari kamar an ce gwamnati bata fito karara ta mara muku ba a'a ai wato gwamnati ba sai ta ba dan gwamnati ake yi ba yi ma kai ne kuma wannan yaran da kaga sun fito duk zagin gwamnatin da muke yi babu yadda za a su fito in gwamnati ba ta sa hannu ba saboda haka gwamnati ta yi aiki amma muna ce mata ta kara aiki to komai waɗannan ɗalibai da suka kwashe sama da kwanaki hamsin a hannun waɗannan 'yan bindiga ke yawan tunawa? sunana fatima ibrahim muhammad ɗaya daga cikin ɗalibar makarantar college of forestry da ke afa kamando to rayuwa dai ba mana daɗi ba gaskiya tun bayan da aka kama mu mun sha tafiya ba wanka abubuwa dai mun sha wahala gaskiya me kika fitina da ya damun ki irin bindigun da mutanen ke rike da shi bindigu ne wanda ni ko a wurin sojoji ba na ganin irin su Suna na olayemi rachel muna cikin hostel ba mu san sauka ba mu san hawa ba sai ga mutane ne sun shigo mana ga bindigogi ana bacci wasu ma ba kaya a jikinsu dai kuma sai ga mu dai a cikin daji muna ta takawa muna ta tafiya abu kamar fim sunana sarah sunday abinci ba ma samu kuma ruwan gaskiya ba kyau me kuke ci ne da mun fara zuwa fara zuwa ke da muna ci spaghetti amma spaghetti din baya ishe mu shine aka koma muka fara cin tuwo ma waye yake muku tuwon mu muka yi da kanmu wace kawo kayan abinci su ne isa lawal ikara murar amurka daga kaduna a najeriya a gaida na ikara da wannan rahoton Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19, da kuma 60 sai kuma kilowatts 1530 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar niger za ku iya sauraren mu a tashar VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka a koda yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na yanar gizo wato voa hausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraren shirye shiryen mu. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a salamu alaikum. Masu raro barkama da shirin ciki da gaskiya da kan taɓo dukkan lamarin da suka shafi tabbatar da gaskiya yaƙi da cin hanci wato haƙƙin marayu da sauran lamarin 'yancin ɗan adam. Ku biyo mu cikin shirin. suna na Sarfili Hashin Gumel. shirin na wannan makon zai sake komawa kan takaddamar da ke faruwa tsakanin mai kwarmata bayanai mahadi shehu da gwamnatin jihar katsina wannan takaddama tana kotu tun daga abuja da katsina zuwa babbar kotun tarayya a kano da ta ba da belin mahadi ya samu sirarawa daga tsare shi da 'yan sanda suka yi an ga faifan bidiyon mahadi yana kururuwa a kotu da kasa tafiya har kamar sai da aka taimaka masa ya samu nasarar shiga kotu a wani faifan bidiyo kuma da aka yada a yanar gizo wanda aka ɗauka a sarce ya nuna mahadi na tafiya da taimakon sanduna amma da ya shiga daki da 'yan rakiya sai ya ajiye sandar har ma ya jagoranci sallar jam'i wanda hakan ya jefa ta baba a zukatan masu bin lamarin ko me gaskiyar mahadi a wannan zarge-zarge mahadi ya shigo shirin nan inda ya warware zare da abawa ta bangaren dalilinsa duk da ya tabbatar da hakika ne a faifan bidiyon amma da farko a yau za mu fara jin matsayar gwamnatin katsina da mahadi shehu ke zargi tana badakala da miliyoyi ko biliyoyin naira ta bakin kwamishinan shari'a ahmed el marzuk Barisa Ahmed Almarzuk mai gwamnatin Katsina mai matsayinta kan mahadi shehu ne a halin yanzu da duk da dai abubuwa na gaban kotu amma kuma har yanzu mahadi shehu na ci gaba da magana kan ita gwamnatin menene matsayinta ya take daukar mahadi shehu. To mu matsayin da gwamnatin jihar Kano ta dauka akan shi wannan mutum wai shi mahadi shehu ai mun riga mun nuna matsayin saboda mun kai shi kotu mun gurfanar da shi a kotu saboda yana yi mana karya da kazafi yana kuma yaudaran jama'a magoya bayan gwamnati da 'yan asalin jihar katsina yana kuma tunzura su yana faɗa musu maganganu wanda suke ba daidai ba yana yawo da takardu na boge saboda ka akan waɗannan abubuwan ne muka kai shi kotu so kaga ba wani bayani da zan muku sai mu bari sai abin da kotu ta zartar magana tana gaban kotu kuma shi maganganun da yake yi ai watakila shi bai fahimci menene kotu ba ne ko kuma watakila yana yin abun da yake na raini ga hukuma amma ba haka ba an magana tana kotu ai ba za ka je kuma kana ci gaba da maganganu akan wannan ba amma kowanne ɗin ma da yake yi muna da labarin abubuwan da yake yi in an koma kotu kuma za mu gabatar da koken mu akan irin wannan abun da yake yi wanda kotu ita ta san matakin da za ta ɗauka akan wannan. Ahmed Ilmuzuk duk wanda yake sauraron Mahadi Shehu zai je yana lissafin kuɗaɗe da bayanin takardu da abubuwa daban-daban da suka shafi gwamnatin jihar Katsina. Wato kamar ba da ka yake magana ba. Amma yanzu kamar kafi abubuwan da yake amfani da sun na bogi ne. Menene hujjar faɗar haka? To ai shi yasa na ce baka tunda magana tana kotu me zai hana mu bari kotu ta yi bincike ma hukuncinta. A nan ne za a gane cewa takardun da yake amfani da su na bogi ne. an yi fojin din eh, eh, eh, sa hannu mai girma gwamna an jujjuya ka alkaluma na takardu saboda ka tunda mun ce abin da yana kotu mu bashi kotu za ta fito ta faɗi gaisiyar abu kawai dai abin da ya kamata mutane su su fahimta wanda kuma na san yanzu an fahimta shine mutumin nan ya yi ta maganganu yana cewa Allah ya yi san ba a kai shi kotu ba yana ta buga kirji yana ta barazana kuma an je kotun ya zama ya yi langabu ya kwanta ya marerece yana ta wani kiraye-kiraye yana koke-koke Eh, yana karerai gashi an nuna shi karya yake cewa bai da lafiya to kaga wannan abu ne wanda mun bari ne sai kotu ta yi wannan hukuncin amma ko yanzu ai mutane sun fahimci ainihin cewa shi ah, abin da yake yi karya ce da yaudara ah, yake yi makansa saboda ba kowa yake yaudara ba ka zo ka langabe maimakon ka zo kai magana abin da yake a gaban ka kana ta wani marairi cewa ah, kamar wani dan kanganin yaro kana ta koke-koke gaban yara da mata da jama'a da 'ya'ya da surukai abun abun ban takaici da kunya ai kaga mu yanzu mun tsaya ne kawai cewa mu bari dai abun nan kotu ta tafiyar da yadda wani al'amuran suke Alisa Ahmed Elmarzuk ba mamaki ko lauyoyi ne kai lauya ne sosai ka samu shaidar aikin lauya Wataƙila wannan ba za a ɗauka ko wasu dabaru ne na shari'a bai amfani da su ya yi kamar watakila ba shi da lafiya daga baya aka gan shi eh, yana tafiya ba sanda. A to wanda suka kare rashin lafiya a kotu ya suka kare. A ce maka ga yadda suka kare. Kuma wannan dubara a ragowar dubara ce wadda ba za ta kai mutum. Shi kuma mutum ina da gaskiya don zai je yana karya cewa bai da lafiya. shi dai wannan magana dai kamar yadda na faɗa maka cewa tana kotu so bai kamata ba mu shiga cikin gundarin maganar yanzu mu bari kotu za ta yi abin da ya dace. Idan haka ne banda abubuwan da aka kai kotu bayan an fito daga kotun na gama hadi shehu yana sa hotunan abubuwa da yawa na jihar katsina misali har ma makarantu a ciki yake nunawa cewa eh, gaba gwamnatin ba ta yin abubuwa da suka dace ba ta cika kabar alkawura na kamfen da ta yi yanzu malam nasiru kai ka taba ganin inda shugaba ya zo ya gyara duk abin da aka yi a baya ko na sakaci ko na banna ka taba gani annabi sallallahu alaihi wasallama kanshi da Allah ya aiko shi ya gyara duniya da ya zo dukkan kafirai ya musuluntar ai ya tafi ya bar wasu a nan baya baya shehu usman dan fodiyo radiyallahu anhu ya yi jihadinsa amma ya bar waɗansu saboda ka bai yi yiwuwa shugaba ya zo duk zalakarsa duk kokarinsa a ce ya gyara komai bai yi yiwuwa za ku gyara iya abin da Allah ya hore muku za ku gyara muhimmi dai shine ai ana gyare gyaran mun tadda makarantu dubbanne a jihar Katsina wanda ba su da gyara kuma mu mun gyara dubban mu ma kuma ba za mu iya gyara duka ba dole za mu bari wani ma zai zo shi ma yayi ba zai yi ba a ce duka abin da yake batacce a duniya wai wani shugaba zai zo gyara duk wannan abu ko a wace kasa bai yi ba. akwai wani abu kuma da ya shafi harkar tsaro da da dai jihar Katsina lafiyar ta kalau wannan dai matsala lalle ta shafi yankin arewacin Najeriya ne kusan musamman ma arewa maso yamman nan Mahadi na nuna akwai sakacin gwamnatin jihar Katsina wajen tabarbarewar tsaro a jihar Eh to ai ka san da yake mutum mai son zuciya ya tashi faɗan maganganu na shirbe, ai sai ya faɗa abin da ya ga dama. Gwamnatin jihar Kano ke da iko da sojoji ko ke iko da 'yan sanda ko ita ke iko da jami'an sirri na ƙasa. Tana ba da bindiga ne gwamnatin jihar Katsina ko tana ba da tankokin yaki. To ka ga irin waɗannan maganganu ne na mutum mara kan gado. Ka rika maganan hurumin da ba na wuri ba. ba hurumin gwamnatin jihar Kaduna hurumin gwamnatin jihar Kaduna tana iya daidai nata na taimakawa jami'an tsaro ɗin da aka turo su aiki kuma wannan kowa ya sani ana ƙoƙari ya ƙoƙarin da ake amma gwamnatin tarayya ita ce da alhakin ainihin komai na gundarin tsaro kuma gwamnatin tarayya tana iya kokarin ta a kusa da ƙarshen tambayoyin da zamu yi akwai abubuwan da shi wannan bawan Allah yake faɗa yake cewa akwai hamanoni da fir'aunoni a jihar Katsina shin eh, ba da ilmar zuka har da kai a ciki ne a ai shi shi da babban hamana tunda mutumin da yake faɗan ƙarya ya kuma kama suna Allah ya faɗa mutumin da ya rika cewa in an isa a kai shi kotu ko in ba a kai shi kotu ba Allah ya isa amma an kai ka kotu kuma ka marere ce kaman kaman kai malam Nasiru wannan magana shi dai jama'a dai mu abin da yake muhimmi jama'a sun fahimci wannan mutumin ba mutumin arziki bane bai tsoron Allah bai sanin ya kamata kuma shi bai jin kunya da ya abun kunya ya rika eh, kwanciya a ƙasa yana kuke-kuke bayan kuma ya san ƙarya yake yi. A ƙarshe bani El Marzuk duk lokacin da nake jin watakila yake magana shi ma dai shehu yakan ce ku ji tsoron Allah. Ku sani cewa ranar gobe kiyama duk abin da kuka yi wanda ba daidai ba Allah zai tambaye ku. Yo ai kaga tun daga nan kai shi ya nuna bai tsoron Allah. Mutum mai tsoron Allah zai yi ƙarya. Ya mara da ce cewa bai lafiya kuma a nuno shi gashi ya ciki sanduna. ya fito ya ce wannan abin da aka nuna nashi karya ne a cikin wannan bidiyon ya tabbata cewa gashi ya fito bai da lafiya gashi an ruko kafadarsa ya shigo daki ya rataye towel a kafadarsa ya rike sanduna ya taho ya taho ya taho sai ya fahimci cewa oke an rufe kofa ba mai ganinsa ya watsar da sanduna ya tafi yana shafa mai ya kama kafa ya daga ya duka ya yi ruku'u ya yi har ya da sallah to Allah wannan akwai alamar tsoron Allah tare da shi to ai ba ta ba mamaki bai san cewa ana ɗaukarsa ba kamar an ci amanar inda yake ne aka sa wata kamara ta shi amana dubu nawa ya ci kai ka ga irin amanonin da ya ci na mutane ba ga bidiyoyin da yawa mutane ba ya dauke su hotuna ba tare da sanin su ba akan suna magana da shi suna hira da shi martanin ahmed marzuk kenan kwamishinan shari'a na jihar katsina kan badakalar da ke faruwa tsakanin gwamnatin jihar da mahadi shehu idan allah kai mako mai zuwa za mu ji bakin shi kan shi mahadi shehu game da wannan dambarwa yanzu a madadin nasara da miyar hikaya da ya taimaka shirin ya zo gare ku. Nisar fili hashin gumel daga nan birnin Washington DC ke cewa mu kasance lafiya. To madalla a gaida Sarfila Hashim Gumal. Da wannan ne kuma muka kai ga shirinmu na karshe labarai a takaice. Babbar editan kamfanin dillancin labarai na Associated Press ta yi kira da gudanar da bincike mai zaman kansa game da harin da Isra'ila ta kai ta sama da ya auna kuma ya lalata wani gini a birnin Gaza. Da nan ne kamfanin AP da gidan talabijin na Al yake yada labaransa da kuma sauran kafofin yada labarai babbar editan ta ap sally bosby ta ce har yanzu gwamnatin isra'ila bata bayar da takamaiman shaidar da ta goyi bayan kai harin nata ba wanda ya rushe wani bene mai hawa sha biyu na hasumiyar aljala'a a halin da ake ciki kuma firaministan isra'ila benjamin netanyahu ya faɗa jiya lahadi cewa bayan shirin kawo ƙarshen kai har-har ta jiragen sama nan take da ya kashe mutane jiya a birnin gaza 'Yan sa'o'i bayan da jiragen yakin sojojinsa suka rushe wasu gine-gine uku kuma suka kashe akalla mutum arba'in da biyu. A wani jawabi da ya ta gidan talabijin ya faɗa wa 'yan ƙasar Isra'ila cewa za a ci gaba da kai hari da ƙarfi sosai kuma zai ɗauki lokaci. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya yi wata tattaunawa jiya Lahadi tare da manyan takwarorinsa na gabas da tsakiya masu faɗa a ji yayin da amurka take kokarin ganin an dakatar da tashin hankali da ya sanadiyar mace-mace tsakanin isra'ila da kuma falasɗinawa blinken wanda ya tashi jiya lahadi zuwa kasar denmark domin fara aikin harkokin diflomasiya na mako guda da ya mai da hankali kan yankin arctic ya yi magana ta wayar tarho da jami'an kasashen qatar da saudi arabia da masar da kuma faransa Babbar kungiyar ma'aikatan jinya masu rajista ta Amurka ta yi Allah wadai da sanarwar da hukumar kula da cututtuka masu yaduwa ta Amurka ta kwanan nan cewa mutanen da aka yi wa rigakafin coronavirus ba sa bukatar sanya takunkumin fuska a yawancin wurare. Wannan sabuwar shawara ta CDC bata dogara da kimiyya ba. Masu sauraro a nan ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da sabbin rahotanni a wani sabon shiri. yanzu a madadin muhammad hafiz baballe da ya taya ni gabatar da shirin da kuma cuba hero ne wanda ya bada umarni da ma mu na wannan safiyar baba yakubu makeri da na shirya na kuma gabatar daga nan birnin washington dc nake sallama da ku a huta lafiya salamu alaikum